Karfe biyar da minti talatin studio Kalangu kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa masu sauraron mu tare Muhammadu yake muku lalima mahaban kasancewa da ku a cikin shirin amma da farko ga mahimman kanunsu. Cibiyar kasuwanci da cibiyar masana'antu sun shirya baiwa matasa masu harakokin masana'antu wani horo a zandar na ƙara samun ƙwarewa a cikin harakokinsu. A yau da maraice ne 'yan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar Faransa za su ke ni da na Belgique a karawa dabda na ƙarshe a ci gaba da gasar cin kofin duniya da ake gudanarwa a ƙasar Rasha. Rahoton na musamman a yau zai mayar da hankali ne a kan ziyarar mataimakiyar sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Amina Muhammad da ta kai a yankin shahar Maraɗi a ƙarshen makon jiya. To yanzu ga labarun dalla-dalla. A yau ne ake shari'ar fararen hulan nan da aka tsare tun ranar 25 ga wata Maris a yayin wata zanga-zanga da suka halarta na kyamatar waɗansu matakai na daftarin dokar kasafin kuɗin gwamnati na wannan shekara wanda ake tuhuma waɗanda ake tuhuma dai sun halarci kotun inda karfe goma da minti talatin na safiyar yau alkali ya fara sauraron su. 'yan uwa da abokanan arziki da ma abokanan gwagwarmaya fararen hular sun samu halarta kotun birnin yamai na, na kawo goyon bayansu da fararen hular an ƙarfafa matakan tsaro a zagaye da kotun kuma domin zaman jiran kota kwana ƙarin bayani sai a tarbe mu a labarunmu na gaba. Shugaban Majalisar Ƙasashen Tarayyar Turai Antonio Tashani, a yayin wata ziyara da ya kai a babban birnin Tripoli na ƙasar Libya a ranar Litinin ya bayyana cewa akwai, akwai buƙatar a samar da jerin sunayen masu safar baƙin haure da zumar yaƙar safar a Turai da ma ƙasashen Afirka. waɗannan masu safarar 'yan ta'adda ne masu safarar makamai da mutane kamar yadda kamfanin dillancin labaran ƙasar faransa afp ya ruwaito a jiya kuma ya bayar da shawarwari a girka waɗansu cibiyoyi na karɓar baƙin haure tsakanin iyakar ƙasar nijar da libya inda ya ce ya dace a karɓi 'yan gudun hijira da dai sauran baƙin haure da na waɗanda ba na neman kuɗi ba. A ɗaya ɓangare shugaban ƙasa Isuf Muhammadu a ranar Asabar ya bayyana cewa ƙasarsa Nijar za ta ci gaba da karɓar wato zama ƙasa mai karɓar baƙi da suke neman mafaka da Majalisar Ɗinkin Duniya ta turo ƙiyarsu daga ƙasar Libya. mun kasance al'umma masu karɓar baƙi da kuma karɓar jama'a da ke cikin mawuyacin hali. Wannan al'ada ce ta ƙasar Nijar, shugaban ƙasa Isuf Muhammadu ne ya bayyana haka a wata tattaunawa da mataimakiyar sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Amina muhammed a abu mafi mahimmanci shine da su zo Nijar da sun zo Nijar su kasu ɗauki lokaci mai tsawo su huce a cikin gaggawa. sharuɗan da suka ginda yaki nan kamar da shugaban ƙasa ya bayyana a abinda ya ruwaito a cikin abinda wato kamfanin dillancin labaran ƙasar faransa ya ruwaito. Da yawan biranen ƙasar Nijar a lokacin ruwan sama sukan fuskanci ambaliya da dai sauran mummunan barna da ruwan sama suke haddasawa. a cikin yankin shahar Agadez yanki ne da ba a faye samun ruwan sama da yawa ba, sai dai ana samun barna wanda yana da nasaba ne da kayan da ake amfani da su wajen yin gini. Alhaji Hamadede mamba ne na majalisar mashawarta ta dattawa na yankin jihar Agadez ya yi wa Olivier Abobi ƙarin bayani sai mu saurari abin da yake cewa. Idan aka dubi yadda labarin ƙasarmu yake muna wurin da ba a wuce milimetar ɗari na ruwan sama. kuma abin ragewa ke ta yi idan aka nufi arewa idan aka dubi hasashen da ma'aikatar hasashen yanayi ta yi a game da ruwan sama gaskiya abin na bamu tsoro kowane lokaci muna ganin za a samu ambaliya kuma da yake mafi yawan gidajenmu na laka ne muna da fargaba sosai domin kasar nan wajen ba kamar ta kudancin kasa ba ce a nan da an samu milimetar goma sha biyar zuwa ashirin sai ruwa su yi ta gudu ko ina domin kasa tana da tauri shi yasa da an samu ruwan sama kaɗan sai su yi ambaliya idan aka yi milimetar arba'in zuwa hamsin a nan abin ya lalace saboda haka haka da mun ga alamun hadari sai mu yi ta'addu'o'i domin kar a samu ɓanna gaskiya mu ma muna son ruwan sama amma a daji ba a birni ba A wajen sabon filin da aka baiwa 'yan kasuwar shamage, 'yan kasuwar suna ci gaba da hada-hadar kasuwancin suna sayar da kayayyaki duka da yake an soke batun rarraba musu filayen. 'Yan kasuwar da muka tattauna da su sun bayyana cewa suna shirye na zaman jiran sake auna musu waɗannan filayen domin rarraba musu ga abin da suke cewa. kasa ka gawar take muna watan nan ta hitan yan uwan mu waɗanda ba su samu duwan Allah a ba su mu ba mu da shakku dan mu yan kasuwan na na ainihi kowa ya san mu cikin fetimar shi in yanzu an ka bincika akwai takarda ta tauri na ke san ko wanda adda takarda bai da wata fada game da wuri ko kilan nan da gare mu je ma ginan ba mu da su suma ina suke wani kilan na haro banda ne wani kilan na tallage ne kina ta kwanan mu dai kore da ta dai ike mu kaga dai ka an ga bashi na muka dauko su ba dai ka mu bane eh wallahi ne gaskiya ban ma samun sayarwa don kuna gani yanda yanayin kasuwar yake ba jama'a cikin kasuwar har har ma masu wurin sun koma baki bakin kasuwar diba ga kayana nan sai dai idan na azama yaro na ya je ya talla kina tsammanin idan aka sake raba wuraren zaki samu wurinki to lalle muna fargaba amma idan mutum na bisa gaskiyarsa kuma yana rike da rasinta a hannu ai sai hankalinka ya kwanta abin rikewa dai duka da yake an soke rarraba filayen sai dai 'yan kasuwa suna ci gaba da gine-gine shaguna a cikin kasuwar. A tsandar cibiyar kasuwanci da haɗin gwiwa da cibiyar masana'antu sun shirya wato baiwa waɗanda suka samu nasara a kwamɓalar hada-hadar masana'antu horo na ƙara musu sani a cikin harkokinsu. Hadi Isaka na cibiyar masana'antu ya yi wa musamman sani ƙarin bayani. Zagayen farko wanda ake kira matakin kwambala ya ba mu damar tantance mutane 207. biyu daga cikinsu sun sami jari da ke ba su damar soma ayyukansu, amma ƙarshen ta su 207 cibiyar masana'antu za ta tallafawa na tsawon watanni goma sha biyu Wannan tallafi zai wakana ta hanyar matakai hudu. Mataki na farko shine na ƙarfafawa matasa masu kamfanoni a fannin tahiyar da harkokinsu. Za a ba su duk abubuwan da suka kamata na tahiyar da kamfani. Akwai kuma yin kungiya akwai alkalanci na tattali da kuma na aiki mataki na hudu shine na maudu'i wanda ta hanyarsa kowane wata alkalai za su gabatar da maudu'i domin karawa masu kamfani sani a game da ingancin kayayyakin su tsafta kasuwa mahimmancin kayayyaki neman kayayyakin da kuma rike su a kasuwa. A yau ne ake karawar farko na karawar dab da ƙarshe a ci gaba da gasar cin kofin duniya da ake gudanarwa a ƙasar Rasha. A yau da maraice dai Faransa za ta kecire ne da ƙasar Belgique. A nan birnin mai mun samu haɗuwa da waɗansu 'yan Nijar da suke goyon bayan 'yan wasan ƙasar Faransa ga ra'ayinsu. Uh, a game da wannan karawa, ina goyon bayan Faransa, ina ganin ita ce za ta yi nasara, ganin rawar da Faransa ta taka da ita ma Belgium din. A hasashe na ko da ni ba mai goyon bayan Faransa ba ne, na fi son Faransa ta yi nasara a kan ƙasar Belgium. Abin da zan iya yanzu shi ne na in goya ma tawagar Faransa baya, don haka ina masu fatan samun kuzari sosai da azaƙa mai nau'i don su ci nasara ga wannan karawar biyu. bayan tawagogin nafiyar afirka yanzu kasar faransa ke fatan ta ci galaba ina goyon bayan waran shi ta ci saboda in kaga tun da aka ware mondial kina a balo dai da ake yi waran shi ta yi kuwa igara balo suna da mili suna da attacan suna da defensor in ka ɗauki balan baljiko suko erarkin su suna da mank de defensor a gani in balan nan ta kara haka nan na san waran shi tana ci da eh, ko dai zero A nasu ɓangare 'yan ƙasar Belgic da ke zaune a nan ƙasar Nijar da ma masu wasu masu goyon bayan su suna fatan 'yan wasan ƙasarsu su kai ga karawa ta ƙarshe har ma su kai ga cin wannan kofi karo na farko a tarihinsu ga abin da suke bayyanawa musasa. Fiye da shekaru talatin kenan da ba mu kai zagayen kusa ga karan karshe ba na gasar kofin duniya. Wannan karawar da za mu yi da kasar Faransa babar makwabciyarmu akwai fafutuka mai ba da mamaki kenan babban karo ne. Tawagogin biyu dukkan suna da zaƙa. A na tarihi dai muna da tawaga mai azaka don mu na da gwanai sosai ita ma wanda suka nuna mamaki ina ganin muna da sa'ar samun cimma karon ƙarshe har ma mu ci nasara kan faransa tare da ganin tutar ƙasar mu ta hau sama abu ne na riƙewa a tarihi gaskiya a ganin yadda belgium ta yi karo-karo daban-daban ina goya mata baya ina ma ganin belgium ta kai matakin karon fina ita da ƙasar kurasi A gobe ne za a yi karawa dab da ƙarshe a karo na biyu tsakanin ƙasar Ingila da kuma Kurasi. Har ila yau muna a fannin ƙwallon ƙafa inda a ƙarshen makon jiya ne aka buga ƙwallo na karawar kusa da dab da na ƙarshe a kwamɓalar kofi na ƙasa inda a na mai AS Guard National ta ci AS Sonidep da ci biyu da ɗaya. Le Sahel ta samu nasara gaban Shangwazo FC ta maraɗi da ci uku da ɗaya. Le Racing Club ta Yamai ta lalasa 'yan wasan University na Yamai da ci biyu da nema. A na Yamai a yau AS Nijelek za ta ke cireni ne da AS Police. A ranar Juma'a ne za a gudanar da walawala na shirin karawar dab da ƙarshe a cibiyar hukumar kwallon ƙafa ta ƙasar Nijar Fenifut da ke na Yamai. To yanzu sai mu shiga a rahotonmu na musamman. Mataimakiyar Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya, 'yar ainihin ƙasar Najeriya Amina Mohamed a ranar Lahadi ta ziyarci jihar Maraɗi domin gane wa idonta a kan ayyukan da Majalisar Ɗinkin Duniya take yi na ci gaban al'ummar karkara. Amina Mohamed ta ziyarci garuruwa biyu ne da ke cikin gundumar jiratawa tare da rakiyar ministar da ke kula da kare haƙƙin mata da yara ƙanana. Ga fassarar rahoton Mohamed Mamman tare da wato Gungu Muhammad Tanin da Asman Shina. Bamo ɗan jari gari da ke tazarar kilomita talatin da birnin Maraɗi shine inda tawagar ta yada zangonta na farko Amina Mohammed ta ziyarci rumfunan baza koli guda uku rumfa inda aka baza kodin kayan abinci da na tsarin abubuwan tanadin tsafta da gyaran muhalli da wata rumfa bisa lamuran bada ilimi sai kuma rumfar ƙarshe mai alaƙa da maganar kare ƙananan yara akan tsarin zaman al'umma wuri guda an girka wani Ilimi kwamiti a cewar mai jagorancin sa ido isa suleiman madugu wannan kwamiti ya gudanar da ayyuka masu mahimmanci kwamiti ya ɗauki ɗawainiyar maido yara makaranta akwai 'yan matan da suka tsira daga al'amarin aurar da yara akwai yaran da suka koma makaranta mun fido wasu yara daga ire-iren ayyuka masu wahala kamar aiki cikin ramu bugun birgi dakon laka ɗaukar icce ko ruwa ya da zango na biyu ya kai tawagar mataimakiyar babban sakatarin majalisar ɗinkin duniya duniya a garin Danja a can ma ta ziyarci rumfunan baza koli inda aka bata cikakkun labaru bisa tsarin fifita cin gishin kai da shugabancin mace a karkara. Aisha Haruna wadda ta ci moriyar wannan tsari ta yi furci kamar haka. Shaburus ne muke mai jajjayen awaki an ba mu mun tai Senegal mun yi Cote d'Ivoire gaskiya mun samu alheri da dama abin jika takwas goma ka ta ka da shi hamsin talatin da biyar kasai abinci ka taimaka mai gida ka taimaka ma yaro wajen karatunsu ka sai musu abin hawa zuwa karatu har mun sai ordinatar na yaran wanda ke sha shama kenan mun karu game da fa'idar abin da ta gani amina mohammed ta ce ta gamsu da zubin kudaden da aka yi wanda kuma suka shuka amfano na gari mun ga yara an fidda su gidaje an kai su makaranta wanda suka tafi makaranta kuma suka samu sana'a haɗe da wannan suna aiki suna samun abin da ke taimake su bai isa ba dan yaran suna da yawa mun kuma ga manomi su ma sun samu abin da ya taimake su za mu karasa zuwa Naime akwai abin da gwamnati da kanta za ta yi sannan kuma akwai abin da za a yi a majalisar ɗinkin duniya inda nike sai mu kai kukan wurin su kuma su ƙara tallafawa. Sai dai mataimakiyar babbar sakatarin majalisar ɗinkin duniya Amina Mohammed ta yi tir da yanda auren gaugawa na ƙananan yara 'yan mata ke kamari lamarin da ke kawo cikas ga ci gaban da aka sama gaba. karshen labarun kenan a huta lafiya.